بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komin wanda ya bamu iko na ainihin dawowa a wannan yini da muke ciki na sha ɗaya ga watan ramadan a shekara ta dubu da da da arba'in da uku, a wannan majalisi mu mai albarka wanda muke karanta littafin allah subhanahu wa ta'ala muna cikin wannan sura da ake kira suratu ibrahim alaihi salam a jiya mun karanci mun kaya inda allah maɗaukin sarki yake labarta cewa annabi musa ya tuna ni'ima da allah ya yi masa ni'iman shine allah ya masa ni'ima babban ni'iman allah ya tsira da shi ya ba shi kariya ya kare shi daga sharrin mutanen fir'auna saboda fir'auna na tsananta musu matsaloli da zaba ta hanyar ya yanka 'ya'ya ko mazaje da kyale ƴaƴan su mata yi don su zama bayi ke to wannan ayar da muka kai a kai ke ne ya za tashi a bakwai wa iska abba وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ubangiji subhanahu wata'ala har wayo ce cewa ka tuna musu kai wannan annabi mai girma aka azana rabu a lokacin da ubangijin ku ya sanar a sanar da su ai Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa la in idan suka gode ma kuka gode mai kima wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi idan kuka gode mishi to akwai abu da Allah zai yi me Allah zai yi zai yi shi ne la'azikar da mu zai tsara ni'ima da Allah ya maka gode da za ka yi wa Allah shi ne ka gode mu ni'imar ta hanyar tauhidi ta hanyar da'a ga Allah tauhidi ba za ka yi zafi ba za ka haɗa kai da kowa ya zama to kana bautan Allah kuma kana karɓar bauta a wurin wani daban ba ko yi ka zama to kana yin wannan shi kaɗai Allah sun zan bauta ba kai maka ba za ka rasa kowa ba to za a ji da Allah zai kara mu amma wanda in kafartu idan kuka zama kuna yin musu karka ta ce mu ni'imar da Allah ya mutu ta hanyar masa sabo tufa Allah zai azabtar da ku sai ce su daga haƙuri ina azabi na shadidu lallai azaba ta mai tsanani ne ba na wasa ba ma'ana idan mutum ya gode mu neman da Allah ya masa to Allah subhanahu wata'ala zai dinga ƙara masa ni'ima akan ni'ima babban ni'ima da Allah ya shi shine ya baka lafiya a cikin ka Allah ya iya tabbatar maka kana iya cin abinci ka ji daɗin abin da kake ci wani na ne yanzu yana kwanci baya jin daɗin abin da yake ci kai kana iya ka yi tafiya da ba wanda ya ke ka wani na ne yanzu sai an rike shi to duk ne nemomi ne Allah mai da sarki ne to sai kada ka Allah ta mun da maza kar ka yi tsaci kar ka yi shirka kar ka yi zalunci to zan kai wannan to duk abin da ka riga an san rukin Allah ne ba amma wala in ka farko wallahi zan ko ka tafi Allah zai azabta da yace ina azabi lalle lalle azaba ta mai tsanani ne to annabi Musa an baki asalin Allah ya baki asalin Allah ya sanar yaje ya ga mutanen sa kai wannan annabi mai girma ga asalin Allah ya baka bisan asalin ibili yanzu ka da kai kullum mutane ka samu Allah subhanahu wa ta'ala to shi kuma zai kaki ne ya faɗa musu

ya ku mutane na ku sani in takfuru antum idan ku dinnan kuka kafirce kuka dangare kuka yarda ku bi Allah wa man fil ardi da dukkan daukacin mutane da ke rayuwa a kan kasa jami'an baki dai fa inna allaha lallai Allah madaukakin sarki la ganiyun hamid Allah mawadaci ne hamidu kuma shayabu ne ma'ana dukkan gare da za ku yi ba zai amfani Allah ba haka duk da'a da za ku yi bai kara ma Allah komai kamar da hadis da ya tabbata dan bai musulmi ba cikin sai muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da na farko da na karshen ku da mutanen ku da mutane ku da aljannu su zama dunkule a kan zuciyar wanda ya kowa tsoron Allah kamar zuciyar annabi Muhammad ne Allah ya ce wannan bai ka fara haka da na farkon ku da na karshen ku da mazajen ku da aljannun ku sun kule su zama ku a bisa zuciya na kangararre tsararre da ke kowa ɗaya shi ne iblis da wannan ba zai tawaye komai a mulkin allah ubangiji su ba da wata alaƙa cewa ayyukan ku ne kawai idan kuka yi allah yake gada dawa ya kuɗi kuma ya ba ku lada saboda haka idan kuka gode ni'imar sai kara muku ko ka ce ko ba ruwan shi to shi na nabi sai ga mu in ta ku an antum wallahi ku ba bani isra'il idan ku kan gare ku wa man fil ardi da sauran al'umma gaba daya kan kasa fa inna allaha ganiyun Allah mawadaci ne a sama da halittarsa Hamidu wa Mahamud ne abun yabo ne Allah subhanahu wata'ala fi sunnihi bihi wajen aikinsa ga bayansa saboda haka Allah sai azarta da ku a duniya ko kuma azarta da ku a lahira da wannan yana nuna mana cewa dan adam ba zai samu nutsuwar duniya ba sai ya zama mai godiya ga Allah idan ba wa ya zama mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala da duk abin da ya yi ma wurin Allah zai samu haka ya bayyana muku rubu mara godiyan Allah to ko Allah subhanahu wa ta'ala zai hana mu gode sai Allah ya ce ya'tikum naba'ul ladina min qablikum yanzu kamar wannan magana an juya shi ne zuwa ga kafirai wajen shawa wanda suke zama da annabi Muhammad haka sauran kafirai duniya ana labar da muku irin kwakwaran da kafirai da suke shi na Allah yake cewa alam ya ake kun nabawun da zai min kamar wani labari bai zo muku ba kun ga wannan istifani ne amma tafri akwai istifhamul inkari akwai kuma istifhami wanda yake da tafsiri ana maka kamar tamba kuma ana tabbatar maka da shi ai labari ya zo nawa allazina min qablikum wa'inda suke gabanin su kafin kun san abin da ya faru da su kawai nuhin akwai mutane annabi nuhu wanda Allah subhanahu wa ta'ala an musu wa'azi a ɓoye an musu wa'azi a fili amma suka ci gaba da kirgirewa da kiyi wa Allah da mai ya faru da su na ana da kiwa da addu'a da annabi ne Allah ya tarwata al'amarin su hukuma elikitar hamu kun da ya faru da idan kuma suka kangare suka zama su tsararru kun samu labari na mutanen da ne a yi ruwa ta ne Allah ya sake cewa wa adi labari ya zama ku na adawa su ne mutanen annabi da ake kira annabi hud alaihi salam su ma sun wani aka ta annabi su kuma Allah ya warga za a wa samud akwai samudawa suna mutanen suka Allah sallallahu wanda suka nemi ya ba su wata mu'jiza yi addu'a Allah ya ce wata sabuwa daga dutse bai kuma ciki wata tara sai Allah ya samu su jarraba wa cikin ga wani ga wannan bakin rafi bakin rijiyar kowa za a ba shi lokacin da ya gyara ruwa amma karwai ta bala wannan amma daga nan samu wani tsinan ne su malamar tafsir suka ce sun shi kujaru zalimi ne yi ya shi wannan takuwa shi ke nan dama annabin Allah ya riga ya gyara za ku sun shi wannan takuwa da Allah zai ne kun samu labarin bala'in ne ya zo inda mutane wallazina mai ba'adi da wa'in suna daban wani arnan na daban wanda suke bayan su la ya alamu hulun Allah babu wanda ya san su ne kasratin saboda yawa da suke ma'ana wanda yana nuna mana an sami annabawa da dama da wasu al'ummomi da dama wanda hatta samu zama da bai su ba kuma a tarihi ma ba faɗe su don annabawan Allah madaukakin sarki shi kaɗai ya san su ba wa dai kansu a wani kwanaba ma Allah yake cewa famin hunko Ubangiji ta daga cikin ayyukan manzannai muka labarta maka wani manzuri wani manzuri wani manzuri a farkon da mu labarta maka wani ba manzuri da mu gaya maka ba amma kuma na aka sayan manzo ba wannan ko shi ke ba da istihadin wani ne shi wani abu ne fada yanzu ta ko wani zamani na asirin shafu akwai wani kanki da wasu tafi sai su kirkira wani sunaye na dabar wani zamanin wani annabi wannan kuskure ne ba wani tarihi ne ma kowane halittar shahu babu a shahu dai halitta ne dabba ko wani annabi turtu wanda ya shi a cikin indiya ba gaskiya ba ba dole sai ka san ma ne inda wani wanda ya kamata ya sani dole waye manzon Allah to Allah ya ce bai kai masa ba shi yasa annabi ma yake faɗa yake a ranar lahira za ka ga annabawa sun taso waɗansu annabawan mutum ɗaya ne imani da wasu annabawan wani annabi mutum biyu wani ba kawai kawuwa shi kaɗai zai tashi zai yi da kafin a zo wurin annaba masu da zuwa muna da annabi musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka Allah ya ce da waɗansu al'umma da suke gabanin waɗannan annabawan ko waɗansu al'ummar la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san sai Allah shi kadai saboda tarin yawa da ke ko duk bayan Allah ne ja'atuhum duk wa'annan al'umman rusuluhum ja'atuhum manzannin su zo bil bayyinati da hujjoji al-wadihat wanda yake a fili ala sirrin abinda gaskiyar annabawan amma abin da kai faraddu aidiyahum fi afwalihim sai su sanya hannaye a bakin su su toshe suna kauraya ta don jin da kai cin abin da waɗannan annaba da ke gaya musu saboda haka duk sun ɗarika annabawa da abin da suka zo musu shi shi kenan a wani abin da suke ce musu a wannan lokacin. Wakalu ta sai kai sun ce inna tafarra bima bihi mu dai gaskiya za mu ga mu fa mun kan gare mun kafirci dangane da abin da aka tura ku da shi ko mai da ku ba a riya yanku ku annabawa ne ko mai da wa inna lallai ni la bi shirkin muna cikin kokonto min ma da kuna na ilimi kan abu da kuke kira muri kuna shakka ku da ba kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ga ya wadannan kafiran da suka rayu da manzon Allah cewa idan kuka ki koyi imani da manzon Allah to akwai abin da ya faru da annan da zai kuma ya faru da su to me aka ba su kake ne qala tawfiqu قالت لهم إن في الله شر وما magana suka ce yanzu kun ce wa inna la fi shakkin min ba ta duna na ilayhi wa kura ko kun tuba ko da to yanzu abdullahi shakku ku kura ko kun ma ba Allah bane ku kura ku san Allah ne Allah da fatar samawati wa hawa da shi ka ji halitta na sammai da kai ba tare da ya ga ya koya a wurin wani mutum ba ko kun ta kuce akan Allah ya riƙukum li yaghfira lakum Allah yana kiran ku ne ku zo ya gafarta muku min dhunubikum dangane da al'amarin zunubanku wa yu'akhirakum kuma ya jinkirta muku kuma Allah yana jinkirta muku ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci wanda aka iyakance shi قالوا سيدك إن أنتم كما رمضان الدنيا إن أنتم إلا بشر مثلكم ko ba kowa ba ne ba ce mutane ne irin su ba mutane ne suka ba ruwa turiduna an tattuna kuna nufin kawai ku kautar da mu ne ku cire mu ne daga bautan abin da muke kuna nufin an tattuna amma kana ya abu da aba'una abin da iyayen mu ke bautawa na gumata da shirin da da ɗin ne biyu da sauran shi ne kusa kwakwalwa to amma in dai kuna da hujja to fa tuna duk turbanin mutum ku ba mu hujja a fili mu gani ku ba mu hujja a fili mu ga hujjar ku na cewa akwai Allah ba mu hujjar ta karo mu da mu wato yan uwa al'amarin addini da sauransu amma idan mutum bai nemi abin ne sauki wanda mun ja mu kanka matsala idan kuna tattauna kan matsalar addini ba faɗa ba zai kai ka ce abu da kyau ni na ce bai da kyau ko ni na ce da kyau ka ce ba da kyau so akwai ka'ida a cikin ne ka mutum mai kora abu shi ka hujja saboda asalin komin da ka sani an bar shi kamar halarci ne da zuwa manzan Allah sai aka yi cewa to banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza wani abu kuma ka barta to saboda haka kai kana kokarin ka nuna babu to yanzu kai za ka tabbatar me yasa ya zama babu ne ni na ce akwai kuma ga yadda ta yi mana saboda akwai ka'idan al'asul fi sai in gawa ko aladillu to sannan kuma ba faɗa ba zai menene dalili akan kaza kau hujja ai Allah yana kalubalanta yahudu yahuda sun yi da awa ba mai shiga aljanna sai shi nasara ma sun kace ba mai shiga aljanna sai Allah ya ce musu kul hatu wa qalat laysa nasara ala ba wai sun haɗu ko kuwa yana a girki ɗan uwansa ne yahudawa fahimtar sun kaɗai ne su da ƴaƴan Allah sauraka in ma za a musu azaba ɗan kwanaki ne kawai saboda su ƴaƴan Allah ne sannan ba mai shiga jana ce haka ma nasara kun ga duka wannan na kai shigawa ita kuma awa tana girma da ɗan dalili والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات فأبناؤها الكيام saboda haka sai Allah kuma da laifi abu da yake da kul hatu burhana kun kuntum sadiqun kawo hujja sai ka kawo hujja in kuna tattara kawo hujja ne kawo hujja ne sai ka ba san da shi ne sai ku amma me ya kawo fada me yi kawo zagi a lamarin da ka duk mai awa burin shi shi ne a farce zo a zuwa ba mai awa da ke son zaki burin al'umma an kaga mutum na da ya kura al'umma da da'awar shi da matsala wannan shi ke gaskiya to su ma a nan sai suka ce su tun da su maganar gaskiya ba su da Allah ba amma kuma su wayannan ku ba kowa bane ku mutane ne kamar mu amma ba suna cikin zaɓin da wani kuma ba a zuciya ba ne kau nak aku mengenal dalam kata kata ku Allah ku mepa tu Allah lahu tuhan ya matum sai na manzannin su suka ce musu kun gan mun nan in bi ma'ana ma ma nu illa basharun da su mu ba kowa ba ne face mana mutane ne kama kultu game da kwamara tabbas al'amur ka na nu basharun su mu mutane ne kamar yadda kuke mutane walakin Allah ya munnu ala man yasha da shi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi baiwa da kyauta ga bayan da wanda shi ya zaba shi da binnuwa da annabta Allah yakan yi baiwa da annabta amma ba kowa kuma Allah yake ba shi ba kamar da Allah ya 65 ووجد أفضل من عبادنا وآتينا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من ga ainihin abin musa sai da ya rufe Allah ya ce da kibawa da cikin bayan mu wanda muka ba shi rahama min indina daga wajen mu wa hu min ladunna ilma muka ba shi ilimi shi na ke cewa ilmin ladunni ilimi daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba shi ilimi ya ba shi hikima ya ba shi basira a wani wuri kuma can kwasu an biya Allah ce wa ruban atainahu wa ruban atainahu وعيدا ونجيناه إلى القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا Allah wanda hukunci annabta wa ilma da kuma ilimi ونجيناه مكثرا به من القرية التي كانت تعمل الخبائث daga cikin al'ummar da suke aikata aika-aika na alfahsha shine luwadi da sauransu Allah ya ce innahum kanu qauma sau'in fat su mutane ne wanda suke masu umuna tabi'a ko fasike saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa ku gaya musu lallai abin da kuka fara haka ne na hannu ma na hannu illa da su mu ba kowa ba ba bakin mutane ka ba kun tukam don ba walakin Allah ya mutu alaƙar da ba sai Allah yana yin bai baiwa kyauta ga wanda ya ga dama don ibadin shi daga cikin sa bin kowa ta ne ba shi annarta wa ma kana ko bai kasance ma yan baki bai dace bala da gare mu an na'atiyakum bisulqanin mu zo muku da wata aya wa burhanin da wata dalili ala sirri ma da kuru wai wanda zai gaskata abin da muke fara kafin ku yarda wanda mu zo muku to ba ma iya zuwa shi illa bi idinillah sai in Allah ya yi izini bi amrihi da sa, da sa, domin mu duka mu bayi ne na Allah wanda Allah yake rero mu kuma to Allah ya yi mu wakkilin ba. mu ga Allah da wata hala muke fawwala al'amarin kuma mu gidai ga Allah suke fawwala al'amarin abin da kuka ga ya dace ku yi imani da mu ku in ba ku zo wata wata matsala ne na daban amma mu ba abin da za mu iya zuwa da shi na wani abu da saboda haka baiwa Allah ya kai yi wanda ya ga dama Allah ya kai yi kyauta da mutum Allah ya kai kyauta ga al'umma kamar mu mu ba Allah ya mana kyauta ga al'umma manzon Allah ayo al-imran ne ko لقد من الله على المؤمنين ne kana da shirki in ba a safihin rasu domin Allah ya turo maka manzo manzo ya kara babba annabin Allah ne wanda babu kamarsa wallahi ko ta al'umma kana fatan ina a ce suna cikin al'umma annabi ina a ce suna cikin al'umma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam baiwa kenan da Allah bai karbi Allah ya baiwa ya ba mu kyauta na mazan Allah a rana nawa ka biya Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wannan baiwa ibn a single ɗan kobo ka bayar ba wannan ya baka bayar amma Allah ya baka kyauta na annabi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda in kai masa sallama kai masa gaisuwa kai masa salati Allah ya upgrade children da zuwa saboda haka Allah ya mana baiwa na ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka su annaba da suke gaya wa cewa mu ma kyauta Allah yake yi gaba sai zaba amma mu ba mu kirkira abu annabi kenan bai kirkira bai da kai kuma ina da wani bid'a ba ta ba yin bid'a saboda bid'a ba ta ce kullu bid'atin dalala wa dalalatu marjuha kuma ila an Allah yake da saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wa malana Allah da tawakkal وما لنا ألا نتوكل على الله أي لا مانع لنا من ذلك بيزيني زي هانا وكيف مدوغرك الله سبحانه وتعالى أي ما هو كما منين زي هانا كاف كدوغرك الله سبحانه وتعالى أي ما هو saboda mai tawakkal Allah ya kowa hasbuhu in ka dogara ga Allah to Allah zai zai dauki da wayar al'amarin in kawai gari ba ka da abin da za ka ba ka da da za ka sha ga iyalai karka yi fata karka yi rashin gaskiya karka yi gafara Allah zai halicce ka ta shi kai sallah da kayan ka sa goshi a kan rubutu ya Allah kai ta halicce kai ka halitta ta rubutu a yau sai dai ka jinkita Allah ka zazzauto min a ta falalar ka da ba na gudu da rubutu sai da iyayen ba na san zai tabbar da ba ba na son da ya rikin gaskiya ya Allah ba ba mana kafin duniyar lafiya ka sa da kewa da ka salati ka kama program ɗin da wata ka ga abin mamaki idan har ga Allah ka yi domin Allah ke yi za ka ga abin da zai faru kai sai ka tafi gida ko kana gida ta ce ana sallama da wallahi abin da baka yi kamar sai a kawo Allah ya kawo ke kenan ko ba ka san ma waye ka zo ka da shi ba abin da Allah ke yi sai dai in ba ka kika da wurin idan Allah ya ga dama kana nan garin za ka je mai duguri tun daga nan ya tafi sa za ka je mai duguri ka je kai a yi maka buke ka zama likita na ba ka da lafiya kuma wannan fil din zai duba kana neman kudin da za ka yi na mota da kai zai zuwa kuma da yana da za ka yi in Allah ya ga dama sai ko maka jikin da rana ya so ni san da zai da fara da shi mai rugunin gobe zai da ka wata kai da zai zuwa kuma kai ne sai kuma Allah sai hada don Allah ya yi akwai wani bawan Allah da ake ba da labarin sa wata bawan Allah ne tana da ɗanin ɗaya da lafiya sosai sosai sun ta ta je ko amerika ne ko ina ne aka ce masa likitan da zai zo ya duba wannan mara lafiya wanda ya kula wannan cutar dan Najeriya ne amma baya zuwa sai lokaci ba ki koma sai lokaci za ki dawo wata rabon Allah ta koma addu'a take yi ta bar Allah al'amari Allah da ya kaddara abin da zai kaddara wannan likita ranar da zai tafi ya karatu ya shiga daidai ya zo an shiga jirgi sai aka ce akwai hazo jirgi ko kusan baya tafiya da rana sai jirgi ya yi imanin tsirin ladin da suke yi ya kafa a wani wuri sai likitan ya ɗauki shaɗa wani mota zai je birni domin ya ƙarita kan yadda zai tafi saboda tsarin da su suke cikin tsari a kan wuri kan da aka ba kai mota su zai a kowane kan ya dauki mota ya kasa yana tafiya yana tafiya Allah ya kawo hadari mai tsanani da ruwa zai ba baya ganin gari ce ka ina ba zai ba akwai duhu da ya ɗan tsaukai ta ka samu tana kafa ya ƙari ta da shi ruwa ya yi ruwa ya ruwa ya tsaukai ruwa ya ruwa ya wani ɗata mai tseren da ya daɗe ya kamata mu kwace irin wanda ya ƙara ta sai mu ƙara ta don ka je ka shiga mota ka shi wanda ya ka tafi yake babu laifi sai suka fashe a ɗan ƙofar wani gida haka da suna ta ƙofar gidan ruwa da kan sai son ƙofar su gidan su ne sallama sai wata fara Allah ta bido wani je me ya faru bayan Allah ce wallahi ruwa ya tare mu sai da babu laifi ku shiga gidan nan suna shiga wannan gidan likita ya ce na zaune sai ga wata mata mata gidan ta je ta yi alwala ta yi kafin wani ɗaki sai addu'a sai addu'a suka yi sai kare gani sai yana suna ma wani yaro da sai na sai tambaye ta mai ki da mawa me yake faru ce wallahi yaro na ne bai da lafiya yaro na ne bai da lafiya sai Allah ba ko sai mu je mu gaishe ba. sai suka tafi wurin yaro me ke dame shi sai ce wallahi ta za ke dame shi kuma shi kai shi asibiti ta je asibiti ta kai shi asibiti a wuri kaza sun dawo ma wancan lokaci ne yanzu nan an musu jibi ne likitan zai zo ya duba marasa lafiya kuma wanda likitan zai iya gane mai matsala wani yaro ko an gane miki likitan sunansa an gane miki daga yana ce eh sunansa da kawai kuma daga najeriya sun ce inna lahi wa da yara sun ce wallahi ni ne ni ne wannan likitan sun da Allah ya zo da nan gurin Allah ya hara mun tafiya a sama Allah ya hana mu tafiya shi Allah ya tana har cikin gidan shi sakamakon zuwa da cikin me ya matsala ya duba yaro ya kawo abin da zai koyi baki ya ce wannan yaron ga matsala ya kuma daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya rama to dan me yasa ba za ka bi Allah ba ka dogara ga Allah ba wallahi Allah zai dauki abu kuma har dakin ka duba da Allah ya dauko ne zai je wani kasa jirgi Allah ya hana jirgi ya tafi aka turo kila wani mala'ika ya ka turo shekar jirgin mara ko da umarnin Allah koma waye dole yi ba ke ba ko aka hana ta ta yi hazo mota aka sauko da ruwa ta ki tafiya Don a ta fayi gagar tafiya ya ɗauki har gida saboda ne ta dogara ga Allah subhanahu ta ta'ala shi yasa da suka ce wa malana me ke gare mu Allah na tawakkal ala Allah wai ba za mu dogara ga Allah bane ba shi ka farko al'amarin mu ba wa kana da? Allah fashe shi da musulmuna na hanyar da muke mu muna nan wala na na alama azaitu muna wallahi muna nan wallahi hakuri za ku dinga yi akan duk abin da za ku mana su da cutarwa wa ala allahi falyatawakkal mutawakkalun zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala masu dogaran al'amari suke dogaro saboda haka kai ma ka dogara da Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi karbi ala lahu da kulle shi in kadara Allah ita da labar idan Allah ya shirya abu da za a ci yau magriban nan sai an dauko maka daga nasrawa ta ila ka fito kuma kana ganin nisan sai wallahi sai ya kawo maka sai Allah ya kare shi yadda ya ga dama a shiga mota ne jirgi ne menene a zo da shi nan kai ko kada gida Allah ya hana ka cikin wannan abin sai ka je ga abin hana ka sa baki gari da dinga harar da shi ka gagara samun nasuwa duk abin da aka baka gagara yiwa ana hajjiki kana da sauki sai wannan ya shigo an zura ne sai an kai inda ta isu a ce to a ja dan dubo na bara sai kuma an je ki tafi sai a haɗu shi sai aka kuma sai ka sai gari ka wallahi alhamdulillah dan shawar nan ko da bayan abincin ka na wurin da Allah ya kike ta yi maka wannan abu da Allah yake yi ko ba wanda ya kai kai sai ka ce Allah subhanahu wa wataala yanzu kuma ya sha ai arrizqa wurin abinci ne ga wanda ya gada ba haka abin da aka kima zaka ci a duna in ya kare ya kare kenan ba za ka yi ci wani abu sai Allah ya ce وقال الذين كفروا لكم يدخل جنة من أرض lafi da kafaru sai kafiran nan dai har wayo suke cewa lirusulin ga wallahi irin wannan wa'azi da kuke yi ba ku sai mun wannan ɗabi'a ce wanda ka ce ana da wani kana shi ne ke da za a ce jama'a na su faɗi gaskiya za ba kuma an fi jarrabar shi a gaba da yakin son da yawan gaskiya mai yasa kuma an fi taimakon talakawa da karɓar gaskiya shi yasa ma a fili hadisi ya gabata mazalla yake cewa a ran lahira za ka da ake yi da wasu kuɗi wallahi sai kowa ya talaka ta fi shiga jana sun manta sama da shekara ɗari biyar a irin kirgin lahira wallahi sannan kuma ana nan ana tuhumar ana tuhumar masu kuɗi kuma yana bayanin zuciyar ta inda ya sa a ina ka samu ya aka ka samu wanda nera da ke kai bayani nera ɗai wallahi ki kai bayani da ruwan Allah ta bada inda ta zama gurɓatacciya ka shiga matsala ya za ka ba da akan ka gina gilin ke da Allah musamman yanzu na wannan kasar ne duk wanda ake samun kudi yayin wannan ne da mutane su samu wani koya ya kawai ya samu kudi abin da ya da ya tsari ya yi tsere da shi ne kawai moli to ne ya kuma ya ke rana to za ka yi bayani a gaban Allah to shi da suke cewa wai da su kori annabawa a wata kasar su da su zama su zama wani sabo ko kuma idan ba su kore ku ba au la na fi da ko ku dawo ku yi request da baya ku dawo addinin mu su zama arna ko ka ba wani addini da zai da tiyar shi ke nan Allah subhanahu wa ta'ala sai mutuwa فأوها إليه ربه في الله بدأ كيف كتب واحد الله يكون كدام كتب المؤمنين والله إذا ما حلك الظالمين za mu tarwata al'amarin al'adumai kar ku da mu bi mu a hankali kawai ko idan muka halakar da su sai mai ولن ولن يمنعهم الأرض ولن تعجبهم allah لمن خاف مقامي وخاف وعيد الله سبحانه وتعالى يتزام sannan wala nuskinin na kuma al'arba min ba'ali za mu kuma zaunar da ku a kan kasan bayan mu halakar da su sai mu maye kasan mu ba ku ya zama to kun mallaki kasan mu a shi zalunci bai da kyau kowa duk wani mai zalunci a kullum yana tafiya da kan turba na halaka to na saba ya kai wanda kuma Allah baya kai shi kullum zai iya faruwa da shi Allah ya ce zalika amma haka din liman kafa makami wa kafa wani da wanda ya tsoron matsayina da kuma tsoron nan kuma azabata saboda haka Allah madaukakin sarki zai kawai wa'annan arna mai jiki da su kuma zai faru annabawa ko duk abin da Allah ya da gaskiya yayi yau sai ta fara da kuma Allah na Allah subhanahu wa ta'ala yake wasaftahu sai annaba suka fara neman agaji a wurin Allah subhanahu wa ta'ala suna neman taimakonsa ala kauli a kasa wurin mutanensa mutanensu waɗanda suke mutakabbirin masu girman kantsiya an ba a cilla da iya wa Allah subhanahu wa ta'ala na to me zai faru sai Allah ya kawo agaji Allah ce wa kaba kullu jabbarin alim duk wani mutakabbir duk wani jabberi mutakabbir mai girman kan ya mai jinkisa an ta'atillah da yi wa Allah da'a Allah ya ce wa saba ya tafi alidin kuma kangarare duk wani mai girman kai kangarare san da al'amarin cutar wasu ya halaka da jimakon Allah su ba da wata halayen sannan kuma mai Allah ya yi musu a lahira mai yi wa rayuwa جهنم sabtahu wa khaba kullu jabbari alim annaba suka ji agaji a wurin Allah madaukakin sarki Allah ya kawo musu agaji sannan ya ce wa khaba kullu jabbari alim duk wani kandararre mai taurin kai shi alim jabbar mutakabbir da jinkita kun ga jabbar suna ne da Allah amma wanda ya sifantu da wannan sifan bai kuma sai ya walakanta shi duk wanda ya ce kwanci da girman kai sai Allah ya kawar da balle ta wurin kai kuma girman kai da wanda kuma lafiya manzo Allah yake cewa shi ne karkama mutane kallon banza haka da kallon beki su ba kowa mutu in ka zo wajen su ba za ka musu sallama ba kana jiran su ne kuma kuma kai suke zuwa bayan tarbiyyar wanda zai samu jama'a ce assalamu alaikum kuna ga kuke wa alaikum assalam wa rahmatullah in kun ga dama ce wa barakatu in shi kuma ga dama zai assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu wa alaikum assalam amma ce zo yana jiran ku gaishe shi annabi ke karɓar gaishe shi amma kuna iya ku suna masa har kai da kai da sallama in sai ku kai da mai girma kai sai ku tafi kai to saboda haka Allah subhanahu wata'ala ke cewa bayan sun nemi agaji a wurin Allah sai Allah ya kawo agaji duk wani da girman ya wa ya gari halaka bayan nan ke min wara'ihi bayan wannan halakan da aka musu a nan duniya jahannam akwai gidan wuta na jahannam ko kuma wuta, wanda a jahannam su ɗan wuta ke da wa kalin ma in sarin ana shayar da su da ruwa gurbataccen ruwa wanda ya gurbata kamar ka ce ruwan titi wanda ya haɗu da gurbataccen jeri ko irin wannan ruwa ake shayar da 'yan wuta wanda ya koda faruwa a cikin ka da ya fito maka ba za ka so a ce lokacin da ka fi zaki ka kara kallon shi kuma ba so da ba ba ce yana da wari yana da karni ko bai kamata a ce ka kalla ba da kuma abu na biyu ku lura a bisa Allah kuma da martaba da mai gida yake da shi akan matarsa mazalla ya tafata irin wannan gubataccen ruwa yake cewa da a ce kafan mai gida zai zama to ya gurɓace ya yi baro ya fashe yana ƙarni ruwan na tsiyaya matar shi ta zo ta sa baki har shi tana lashewa manzala ya ce wallahi ba ta ba da aiki ne ba a cikin wanda wasan ba ba ta bayar ka duba akwai abu da yawa da mu ba mu san shi ba saboda an boye ba misali an zina an boye ba ni da gaskiya koyi mana ta hanyar gaiba ake labarta mana haka irin nan darajar da ake ce da kaza za ka yi kaza an koyi muku ka san darajar ba kai kawai ka duk umarni sai ka samu nutsuwa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai jahannama da irin ko za a shafe su da ruwa sun shan ruwa ya jarrabu da su duka kwankwada suna sha wala ya kabe sai kuma ba za su samu sauki wurin hadiyan ba suna sha ba sa jin daɗin sha ba sa samun sauki wajen hadiya sannan wa ya ce mawutu min kulle matani a wannan bala'i da suke suke mutuwa da dinga zuwa musu amma ina wa huwa bin ai ba wani mutuwa kuma a wuta ba za ka mutu ba da dai a duniya ne ka sha wahala sai ka kore turmi amma wata ai ba ka kone ba ka mutuwa Allah ya ce bayan wannan kuma wa min wara'ihi azabun bayyin akwai kuma wata azaba da musamman mai barari wannan shine bala'in da ake jaraba ya wuta da shi yan uwa dan wuta ya zan yi shiga wuta ba idan aka kone shi aka kone shi to wani gata da Allah yake zaki amma gatan ba mai kyau ba kullama nazjat juluduhum baddalnahu kullama nazjat juluduhum mu. da aka kone da wuta aka kone shi aka kone shi fatan ta nuna Allah ya ce fasin lahun gudunar gaira ha ne ya rufa sai mu canza wata jiki na daban domin mu sake ɗanɗana masa azaba subhanallah abin da za dinga mu dan wuta nan fa ko ba rana balle wata na ta ba shekara domin Allah magoya ne Allah ya ike yi wannan da saboda haka su ma haka Allah yake cewa bayan azaban kwankwaɗan ruwan zafi da ruwa gurbataccen ruwa za su dinga sha wanda ko baya musu sauƙin hadiya mutuwa zai zo musu ta kowane ɓangare alamun su za su yi mutuwa a ba wa ruwa bai mai kallace mana su dubu wa min wara'ihi bayan nan kuma a bayan sa har wa yau azabun dalil akwai wata azaba na musamman ko Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu da wannan azaba ta wuta Allah madaukakin sarki gafarta mana zunubanmu Allah